Bismillah barkanmu da yau barkanmu da sake sada da ku a cikin sashen labaran namu na hausa da ni halimatu bukari na rubuta kuma zan karanta muku haka labaranmu na harko a yau ne a nan istidiyo kalangu suka yi taron manema labarai wannan taron na labarai kuma sun yi shi ne don kwaɗe ma al'umma dangance da wani sabon salo da suka kawo na wani shiri sabo da za su farawa a yau ma wannan shirin ana ce mishi nijar kan kalangu da cewa da turance nijar sur kalangu don samun ƙarin haske mu saurari ɗaya daga cikin ma'aikatan da karin haske wannan sabon shirin sunan shi nijar akan kalangu nijar sur kalangu a faransanci abu ne zai ba 'yan nijar gaba ɗaya dama su kasance a cikin shirye-shiryen da studio kalangu take a wannan fannin radio 52 da muke aiki tare da su hannu da hannu za mu ci gaba da aiki da su cikin yada wannan shirin akwai rediyokan da aka keɓe saboda su ma taɓi wanda za a yi aiki da su a gayan da tafiyar take albarkacin wannan rana ta radiyo. muna son mutane su fahimci manufar wannan shirin manufar shi guda ɗaya ce kowane ɗan ƙasar nijar ya ji muryar shi a gidan rediyo kowane ɗan ƙasar nijar ya ji kukan shi an yaɗa shi kamar yadda ya kamata kuma an sha mai hawayensa studio kalangu manufar shi ba ta rarrabuwar kanu ba ce ta neman ci gaba da haɗin kan 'yan ƙasa da neman kwanciyar hankali wanda yau ranar nan a kan shi ne take magana kwanciyar hankali ta tabbata ta dawoma a cikin kasashen musamman kasar niger saboda haka wannan sabon shiri na studio kalangu yana ɗauka awa ɗaya wanda za ku shi shirye-shirye daban-daban a kamo da rahotannai na jihohi da na cikin yamai da kuma maimacin labaru wanda ake kira da da press da sauransu ba zan iya faɗin duk abin da za a yi ciki kuma za ku ji hirarraki daban-daban da manyan mutane da talakawa an yi shi ne domin a ba kowa dama gaishe-gaishe za ka yi masa kai dama ce da aka ba 'yan nijar gaba ɗai su walwala su faɗi albarkacin bakinsu cikin tsannaki da lumana to madalla su ma a nasu bangare ma'aikatan meri suna ci gaba da gudanar da wannan aiki da suka fara na kwasan shara tun hudu ga wannan wata in buku manta ba da suka fara ana aiki na ci gaba da ana yin shi don samun karin haske mu saurari ɗaya daga cikinsu abin da yake cewa dangance da wannan aiki da suke yi a nan kasuwar dole mu saurara kwana tara mun kai wani muna wanga aiki don cin kwana tara wajen ton ton hiyar dubu shida na datti an ka kwasa kenan a lalace dai an kulli su yau an ce kamar mayan motoci talam suna daukar ton talatin kenan kulli su kamar wajen mota sittin kenan arba'in zuwa sittin waɗanda sun kai abiga kamar an yi lisayi kamar na talam waɗanda sun kai sun kai da kenan kun aikin da an kai ba karamin aiki ba dan shi waɗanda sun kawo wannan gudunmawa muna musu godiya kwarai da gaske cikin su muna da entreprise maurai ta ba mu babban mota biyar muna da egam ya ba mu mota uku da ɗanɗan ƙaro guda muna da ali dodo ya ba mu mota tara da dan dakaro uku ha sun ba mu mota biyu dan dakaro guda alhaji abdu ya ba mu mota guda rid ya sun ba mu mota biyu da kyauta ya ba sun ba mu mota guda don a gurguje kun shi waɗanda sun ka taimaka muna ci waɗanda sun ka ba da abin hannunsu don akwai kamar projet pdrm sun ma su ba da miliyan biyar don akwai da dama dai waɗanda ba mu samu mun kuɗi ba amma dai wannan sun kawo gudun mu motoci ne waɗanda waɗanda kun kashe mun ka shaida muku don Allah da iko shi kun ga aiki inda an ka cimma yau kuma kuma inda yasa eh, sa gaba inda da Allah muna tunanin cewa nan da wata biyu zuwa uku aikin nan za mu ida shi kuma aikin ya da yau an ka fara so man ne saboda muna da wurare da dama nan cikin babban birnin da'ina yamai inda muke da datti irin wanga maye mayya da dama muna da nan in ba manta kusan gida da karibi bata nan kuma bayan katakon na muna da wani wuri irin haka hannan cikin dogon yarin ne kuma muna da wani babba irin irin wannan don kowane za mu diba matakin da ya kamata a ce mun bi don saboda mun ka karshen wannan abu a tunaninmu nan daga baka dan in allah ya yarda ba mu hatan mu samu maye mayan wuraren zuba shara datti irin waɗanda da sun kai shekaru aru aru a cikin babban birnin da'idan yamai inda da Allah mun sa kayan yaƙi za mu gama da wannan lalle dama tsari aiki da mun kai tun daga harko mun ce daga hudu da wata zuwa sha biyu da wata mun kira da mazabana babban birnin da'idan yamai su kawo mana gudunmu su kuma sun kawo don ka daga rana ta insha Allah za mu karwa saboda muna da wajen miliyan 600 waɗanda yi wanga aiki kenan daga rana ta gobe hayan motoci ne zamu shirin dauka yau duk yawan aikin da an kai bai huce ban goma sha shida ba ina tunanin cewa mun ka aiki da su da kowace rana don daga bakin rana ta gobe za mu dauka abu da ya kai wajen hamsin ke da hamsin don a ƙarfa wanga aiki don saboda a ce nan da wata biyu ko uku mun ida da wanga wurin kuma mun ci gaban Allah da da ƙarshe dai suna tsofaffin 'yan makaranta wanda suka yi ɗalibai wanda suka yi karatu a nan sai AGCS suka tattaru da juna suka yi wani taro nan na ganawa na kuma sa biro ma kungiyar tasu na tsofaffin 'yan makaranta don samun karin haske mu saurari ɗaya daga cikin tsofaffin 'yan makaranta abinda yake cewa dangance da wannan haduwa tasu mu saurara tsohin elef yan lakon da sai jesis muka taru mu ga juna tunda tsakankanin mu akwai wanda suka yi wajen shekara talatin hiyar da haka nan da ba su ga juna ba yau da muka zo muka ga juna irin murnar da muka yi mun daɗi tunda mun zama kai kalimu mun gode ma Allah kuma muna roƙon Allah ubangiji ya nuna mu kuma wani taron da za mu yi mu gamu nan yanzu dai mun sa biro provisoire mun ba da wata guda su ta yi su yi aiki in suka yi aikin nan sannan za mu komo kuma mu ga juna yadda ya kamata mu ajiye kinmu mu ajiye shi wallahi akwai ayyuka da muka ajiye muke so mu yi kowa daidai karhin shi muka ce za mu kowa ya kawo daidai karhin shi wajen kuɗi za mu tara lokwalkin da muka yi mun samu albarkata muna iya sayan kayayyakin lokwal mu kawo mamun shanna su yi aiki da su wani gami kuma mu tara kuɗi shi ma mu kai kamar can gidan gaskiya da muke cewa morg mu kai can shi ma abin da ya kamata daidai karhinmu da su likita duka wannan sauran talibai da muka yi karatu da su muna jiran su zo tun da muka yi mun samu umhaninta kenan ya kamata yadda muka yi taron ga su zo gare mu mu zama uwa ɗaya uba ɗaya mu kama ma juna shine mu tambaye su su yi kokari su zo gare mu mu kankanin mu yannu da kanu ne ba matsala to madalla iyakacin abin da ya sauka ranar yau kenan a madadin wanda suka doko da wanda suka kama muna muka gudanar da labarin zuwa gare ku muku tarbe mu gobe dauke da wasu sabbi ma assalamu huta Ya bismillah, Allah